فيما قالوا على المصطفين من الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gado أبو داود ya من gado دبان دبان يازو وجن باوا bawan da mutum ya yanta shi shi a kona abin da ke mai gidinta al'amarinsa shaki kira wani tun da ba wani ka'yan tashi za a sa a rabu haka to shi wanda ka'yan tashi aka ce wala ni'ima mana kai ka'yan tashi har yanzu kana da alaka da shi da ka na yanci to ya zama ɗa amma in ya mutu shi wanda ka'yanta ba shi da masu cin gadinsa to kai da ka iya tashi zaka ci gadonsa to lokacin jahiliya ka iya ta mutum to shi ka sayar da walaya ka iya ta mutum ya yantu in zaka mutu ka ce to ga na ta wani amma walayan sai na tare da ni. zan sayar maka shi in ya mutu ba wanda ke cin gadonsa shi ka ci gadonsa kage wannan jahala ce to amma shi ba zai ci gadon ka ba tunda kai ka yanta shi kai nan wala ni'ima kai zaka ci gadon sa amma shi ba zai ci gadon ka ba to a kansa muke magana yace babu fil wala babu wanda zaka kai da kake jibin ta al'amarin ka kana da bawa ka yanta shi yace hadathana qutaybah bin sa'id kara kure ala malik almajirai ma maliki sun karanta masa wannan ake kira ijazai karanta masa karatu shi tabbatar masa abin da aka karanta masa wani hadir ya ce lokacin da ake karanta masa ya tabbatar da shi nima na kala malik shi ma malik ya ce kala da alayya nafi an ibn umar ya ce nafi kuma ya fi girman wannan karatu shi kuma ya rawaito wajen ah, abdullahi ibn umar أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تنا ستسيق ينغان أما تأتسيقها بنت إنتاج تسملادة فقال أهلها شيء mutaninta wanda suke suke mallakanta ku yanga ce shi ta sun ce da ita ta biya kudi kaza ta 'yan ta kanta ta biya kudi kaza ta kanta ita kuma bata da shi shi ta je wajen da na aisha ta ce ta ba da kudin in yanta kaina shi na aisha ta yarda ta biya wannan kudin a yan ta shi na aisha ta ce to kai da ni zan biya ki je ki gaya mutanen ki in na ba da kudin na fansa da ke to walin ta kai na tare da ni a karkashin walin ta zai kasance fakara ahaluha shi mutanenta suka tura a gaya na nasha. na bi uki ha za mu sayar maka ita mana za mu karbi kudinki ki biya mana mu yanta ta la'ana wala lana amma har yanzu mai gibi ta al'amar hannun mulki kare son zuciya kenan su suna so na nashi ta yanta ta amma wajen ta kai na nusu to fa zakarata aisha shi na nashi inda aka kawo na hukunci shi na nashi ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala shi manzan Allah ce la fi zalik kar wani hana ka fa innal wala liman atak ki biya an saki ta yan kyanta ta wani ta zai koma kanka a shar'ance ta da bangaren shirkin da ahalin suka fada to wannan ruwayan abu dauda kenan amma ruwayan buhari wanda ake manganata ita ce barira barira tana da kitse da yawa amma jikin da yake zo mun gana fa sai mu kara maku abin da ke akwai na fata gane wannan jisun mutafaka alaihi ne amma wannan macinin da aka kawo nan ba wannan macinin yake cikin buhari ba na buhari ya fi sarha karatun fiye da na nan karanta hadisi na biyu kafin abin da buhari ya rawaito shi wannan hadisi ah, a juzin abin nan lamba hadisi shida bakwai biyar bakwai hmm. na ya ce haddasa a usman bin abishai ba akwai canjin malamin kan malamin abu dauda shi ne ku taiba bin sa'i ana malamin shi ne usman bin abishai ba shi haddasa na waki ibn jarraha an sufiyan sauri an mansur an ibrahim ina da sanadin guda biyu ya koro su tabakan da buhari ya yi tabakan sama ne ma'anar taliban da taliban imam maliku wanda abu da ya ruwaito su ba kashi babba shi sa shi buhari ya ruwaito wancan tabaka to akwai ajisan da suka zo wani lafazi wanda shi buhari bai yarda da wannan sanadin ba sama abu da kuma ya zo ya kawo macinin ko da sanadin mai yana da kyau shi kawo macinin da ya wuce ma buhari kage nan duka ba su ambace na ba amma kuma buhari zai gaya ma wace ce aka yanta shi ce kare rasu sallallahu alaihi wasallam alwala'u liman a'ta saman wanda zai ji bin al'amma shine wanda ya bada kudin war wali ne ma shaki kira wali ni'ma mana wada sai wali mai ni'ma wanda ka yanta ta ka yanta shi ko ka yanta ta in ta mutu ko ya mutu ya bar zuciya ko ta bar zuciya ba wanda zai gaje shi to kai za ga ki ake kira wali ni'ma to wannan kisan barira ce wata mace ce ake kira barira baiwa ce mutane da suka aura ma wani bawa kuma da aka yi auren ana nan an haifi yara da yawa shi mutanen barira suka ce to kin ga barira ki je mun ba ki shekara tara ki yanta kanki kowane shekara daya ki dinga ba da auki daya ko auki biyar auki biyar kudi ne mai yawa to she kuma ta damu ta yanta kanta ba ta ga kudi sun ba ta dama in ta yanta kanta wannan shekaru ta je ta aiki ko ta yana ta zo ta yanta kanta shi barira ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce na Na'isha ki taimake ni in fansa da kaina shin Na'isha ta ce zan taimake ki amma ki je ki gaya waliyanki cewa ina taki, wani waliyin takan zai zo kaina da tabi na aisha ne lokaci da aka yi wannan manzana bayan sallallahu alaihi wasallam she da ta tafi lokacin kuma tana karkashin mijinta na bawa Ta san cewa kuyangan kana da kuyangan ka aura ma mutum to duk 'ya'yan da ta haifa can kana da dama wata na ka kwashe ta da 'ya'yan duka sayar da 'ya'yan da uwa kama kuyanka ne ya fito dawo da shi to barira ta ji ta wurin ta haihu kuma bawa ka bawa da aka za ka gaya na na'isha na na'isha kuma tana su su samu ladan ne don ya tabbata a cewa in ka mutum to tashin mun kowane gaban da ka iya tashi kuma shi Allah ya iya taka cikin wuta ita ba mutane shi ne na nashi ba ta kudin zuciya ne na yin alheri ci to ka gaya mutane ki zan iya ta kaɗan kaɗan amma bari cewa wani kaka ina nuna shi da aka ja ka gaya mutanen ta shi suka ki barira ta zo shi ta tattar da manzala yana gidan nan aisha sallallahu alaihi wasallam shi ta koro bayanin shi ne manzan ya ce to kaga kere ki je ki je ki biya an je an biya za a gamsa da mutane su cewa shirkin da kafa kafa shirkin baya cikin littafi Allah wala sunan manzo Allah wannan ruwayan Buhari kenan shi yace duk shirkin da aka kafa baya cikin littafi Allah da manzo Allah Allah shirkin banza ne ko shirkin dari ne shi bari ta je ta gaya musu shirin na Aisha ta tashi ake biyan kaɗan kadan har an yanta barira barira ta zama ya to cika ajini musulunci inda mace ku yanga ce ta aure baiwa ta aure bawa yayin da aka yanta ta to auren su ya rabu saboda ita ya ce mijin bawa ne za a ba ta dama kasa ta ci gaba da zama da ita da mijin ba shi in ba ta so a raba wurin shi kenan ranar da barira ta ga an biya an yanta ta shi ta ce a raba auren ta ce ba ta son sa shi mun zan ta raba kuma suna da yaya to ko ina barira take tafiya shi miji ringe biyu ta ina kuka kamar yaro cewa shi ina son ta barira ina zaka tafi kitale to suka wuce manzala sallallahu alaihi wasallam da faffansa suna zaune abbas barira kuma gida manzala yake tunda an yanta ta tana karkashin na Aisha shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abbas ya ce kagin shanin allah yadda mijin kike son barira barira ba ta son sa amma an na an dide amma eh, barira ta zauna haka an haihu wannan kwanan na nima na gin wannan mace ta zo sun zama da miji fiye da shekara 20 suna da 'ya'ya guda takwas ko bakwai ta zo ta ce da ni ita tana su abar miji na ce me ya faru yake tun da an ya harce su aka daura wuri ba ta sun su ta raba wurin shefi na ce to ya aka daura hayin ya ce yaye ina ne mutum da yaye suka mutu ne ka raba wurin suna da yaya guda ta fi zauna amma wai zaman ba ta sun jama'a ku yi hankali da nan soyayya in mace ta ci ba ta son ka yanzu nan 'ya'yan ta bar gidan ta bar 'ya'yan abu da bai yi mata ba ta ce tun da aka wurin ta ba ta yi ta yi ta yi ba ta su a yi hankali irin waɗannan mutuwan zuciyan in kuna yin sabu zai kyau wata na zaune da safe ce wata ta zo ta ce ta zo ne duk yadda zan yi a raba a wurin saboda yayin tsakaninta da mijin mijin ya fito ina zuwa lagos ne addu'a take yi karfi sake dawowa an zai sa mota kishi na tsawon wasa ne na ce to ban lamba waya mijin shi na goma mijin na ce ina neman ka shi na bata a gidan shi mijin ya ga ta gani ga mijin na ce meme ta shi ta ce wallahi koyaushe mijin zai bari a nan kamar tafi lagos addu'a take yi an laisa mota imakata imaka shi kashe mota kashe shi don a huta ta lallaba zuciya ba ta sauka ci kaji wa namun ya ce a'a mala akwai fiye da haka ba na ce me faru ya ce akwai wani mai sadi maganin unguwanmu wata nan muna tare da ta na dawo daga lagos da dirshe ta tana kuka na ce mene ta ce ni in sake ta ga wanda take so mai kancin ta na karkashin da ba ce ga mai kancin ita take so ya ce na dawo lagos na kawo abinci za mu ci abinda ta gaya mutane ina ce haka ne ta ce eh haka ne ce to kai kuma fa ta ce a barin jin shawara ai na yau ina son kayan to wannan ta yanka dan banza da zai yanku ba duk alama na adawan an gaya mata mai fahimta ai wannan ta san uka mai kyau she yanka ta she yanka ta zuwa ka soye zama akwai hankali a ciki barira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira barira yake barira wannan mijin da yake bin ina kukan shine ya mijin ki ba yace eh ba shi da wani mutunci a gaban ki za koma ba shi barira ce ya rasulullahi sallallahu alaihi ummanni ne ko shawara ne manzo Allah ya ce a shawara ne ce dai shawara ne ba zan koma ba adawa ba ta son sa amma kuma suna da yada suna zama lafiya ba ya ce ta ma tana ta zama ya a cikin jama'a shakar ba aure jama'a duk da kina auren da kuke gani mu muke neman saki ba kyau amma aka lalaba zuciya ba kaunan to gara ya hankura ka bai zai zama tashi hankali domin ba su yamma abin da za a yi ni ban taɓa gan wannan bala'in lanna a gabana mace tana shi mutum ya je lagos ya nemo abinci kawo da jirai bai muku abin ya huta ce kana dukan da ce ke ta ga wanda kake so to saboda haka auren na fa na iyaye kakanni ya wuce amma yanzu aure kamata a gina shi a fasoya bari na tana da kisa mai kyau da yawa hukunce hukunce da yake da alaka kaga manzala bai masa mata ba annan ne malamai suka kafa hujja cewa aure dole baya cika jini da aure dole yana cika jini da manzala ya umarci barira ta koma saboda mijinta sahabi ne ina ta kuka yana bin barira domin barira ta ce inda shawara ne a tamtaka aure dole ba a kyau fa jama'a wannan shine hukuncin da yake akwai jama'a zance aure yanzu shi sa akwai ruwaya adam mufrad da buhari ya rubuto shi rugala sallallahu alaihi cewa ya wuce mata a masallaci shi ya daga masa annu shi suka gaisa ya ce to ku kuna kufur bi wanda in ba ku yi sa ba wannan abun zai halaka da ku a lahira ce da daga cikin ku zai zama bazawara a sake ta ko miji mutu a bacci shi take neman aure take neman aure ta yi bakance ta yi komai wata nan aka aure ta aka haihude ta ta sami ni'ima ta koshi miji ya yi abu ba daidai ba shi ta ce tun da Allah ce ba ta baje mutum ba za ka mace ba ta ce ta manta duk wahalar da ke zaurar ci take yi manzo Allah annabi ne na fara shi in ka ga wata tana ba za ta sa jambaki ta yi menene ta fesa ta shiga ka gani ba ta wata biyu shi ta fito da halinta ta haka aiwa yake abinda zai ke ce mu shi na a gina abu akan gaskiya gina abu akan gaskiya zai samu dace ta kun na na'ishatu an anha shekara goma sha shida ta sha takwas ta gama aure shi ta shekara in tana bota ma Allah ba ta da kudi amma tana so ta yin ta wannan baiwa domin ta samu lada don manzo zan laifar duniya ma abin da su gida ma babu waɗannan bayan Allah su mu da mu shi addu'a shi manzo zan laifar alwala'u liman a'ta saman wanda ya ba da saman walwala wa ni'ima ta da na shi ta ba wai wali wali taka take da ba tun da barira tana da yaya tun da tana da yaya ba dalili za ta kaje ta jama'a in kana suka alheri ko baka da shi ka kudu taniya suna manzana sallallahu alaihi wasallam an zo an nemi wani abu a gunsa ba shi da shi shi alkawar cewa na samu zai amma mu muna da shi ba za a yi shi man zala bashi da shi ba shi alkawari bashi da shi shi alkawari zai za a bayar mu yana numu ba za a yi ba shi kirki kuma shi kayi zaka zama mutum kirki kirki shelarsa shekara dubu baka da kirki zai bayana amma kana da kirki ko aboye yake ka fito da kai shi zaman zala sallallahu alaihi wasallam za zo ana neman ki ban da shi na alkawari ku zo wata ne ce ne wanda suka zai ce abshir ku yi bisharar insha Allah zan zo in bayar wani ba kawai ya zo an masa bishara manzala ya dawo ya sake dawo ya sake dawo manzala ba shi da shi shi ya zai da manzala ce manzala ce abu shi ya ce bishara ya yawa a bani shi manzala ya ce da wani su kabila su zai ta ku karbo wannan bishara sun ne wannan yake duk wannan hankurki na shi ta manzala da baiki a cikin halitta ana son sa domin mu'amalansa da kaunan kaje aka bin shi shi an zo bashi da shi ya yi ma alkawari ka sake da yake alkawari ka zo kuma ka masa jafa ya ce wani bisha na yama yawa duk haka bai ce masa komai ya ce wani karbo na bisha shi sa kake gani sabai a wajen fagen yaki suna gan su mutu shi irani kirkin haka yi Allah yana da wannan saboda ka rayuwan karatun nan mun yi amfani da kasu mun gai matsayin da Allah zai ba mu Allah ya dace na bismillah قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معقل قال حدثنا عبد الوارث عن حسين بن علي عن عمرو بن عيد عن ابيه عن جده ان الاب بن قتيبه تزوج امراه وولدت له ثلاثه بنات فماتت امه ثم ماتت امه وولدتها إلى فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد الولد أو الولد وهو بعصبته مكان قال فكتب له فيه شهادة عبد الرحمن بن وزيد بن ثابت ورجل آخر عبد الله اختاره إلى شام إسماعيل أو إلى إسماعيل بن فرفعه فقال هذا من الذي لا كنت اراه قال لنا فقضى لنا عمر بن الخطاب فيه حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي حجاج ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المؤلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي amur bin shaibu an abi aljadi jadi na ce ku koma tahkikin da tirmizi wannan ya ma ama shaki ya yi tahkikinsa ba wanda ya fito da wannan ruwayan amur bin shaibu an abi aljadi jadi kamar imam shi shaki ahmad shakir ya yi bayani mai kyau na ilmi karshe da ya ce wannan sanadin hadisi ne na hassan na fatan gane talibin ilimi zai karu ya koma farko ruwayan da aka yi ya ce ana ri'aba bin huzaifa ta zawaji imratan ya aure mace fawala da lahu salasa girman shi aka haifi yara guda uku famata umuhum shi mahaifiyarsu ta mutu ha shi ri'a. warwala mawaliha da wanda suke jibinta al'amarin ha mana ita mana koyan gaci kuna gane karatun ita koyan gaci ta je ta aure mutum shi ta ta mutu da ta mutu shi ne aka ba mijin gadanta da kuma da sauran wanda yake jibinta al'amarinta aka ce igada da 'ya'yanta to shi ce warasuha su ha riba'a walwala mawaliha shi riba'a ya gaje ta saboda abin nan mijin walmawaliha da wanda suka yanta ta wanda suke da jibinta al'amarinta kala amur buna'az bane baniha to 'ya'yan da shi ita matan ta haifa asaba ma'anan cin duk bin asu shi ne mai cin duk a kan yayan da menene cin duk mutum ya mutu shi ya kasance ya bari yaran mata ya bari yarinya daya da uwa na fata an gane to da dan wansa shakiki ko li abi ko li ummi shakiki ko li abi kawai to za ba uwa nasa a ba yarinya nasa abinda ya saura shi wannan dan waye zai kwashe ba sai zo doki karatun to shi amr bin asu shine wadannan yaran suna asabansu inda inda sun mutu na nadirai wa she ya ce faharajahun ila sham sha'amur bin asiya ya fita da su zuwa sham malauci akwai annoba can fama su shi suka mutu fakad ma amur bin asiya amur ya zo hajjina wa mata maulaha laha shi wanda ya yin da shi mai mutu wata raka mana shi bin dukiya lahu fa khasuma ikhwatuha ila umar to in wanta yan wawan na matan suka yi ligima zuwa waje shayin umar tun da yaran da za su gaji uwan sun mutu kuma asabansu shi ne abu a amurban to shi dangin wanda aka yanta sun zo suna so su gada sai amurban sai ce a'a ni ne magadi 'ya'yanta tun da yana nan 'yan wana ne ni zan gaji uwansu amma ku wanda aka yanta an gama da ku aka yi kumci aka je waje sai na umar shi shi nan wani ce ma aka haza wala awi walidin in ya abin da yara suka ci kuma yaya suka dauka abin da ya saura ba huwa ne asabati man kan sha bari ma mai asaba mai cin mun yi wannan karatun a can ya da faka saba lahu kitaban fi shahadatun umar ya rubuta aka sami shaida kan wanda daga abdurrahman bin auf zai da bin salat da rajul akhar falama su khalifa abdulmalik yanda aka sa aka khalifa ta da abdulmalik iktasamu ila sham ila hisham ibn isma'il aw ila isma'il ibn hisham wa na hukunci farafa ila abdulmalik فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ina daga cikin hadiyar da na gani fa kada lana dikta bi umar shaka ya amfani da hukuncin da shi na umar ya yi shaka rubuta ci har wannan lokacin da muke ciki wannan hukunci ake yi ma'ana ana sa nuna ma cewa matan da ta mutu to waliyinta suka da tare da 'ya'yanta shine shi har shahi na fatan gane wani hadisin hassan ne da hanyoyi daban-daban a shahid matan bai wace ta ya aure ta haihu da ƴaƴanta sun ji sham ka mutu amma kafin ƴaƴan su mutu uwan ta mutu sun ci gado to saboda haka yayin da abin na 'ya'yan suka mutu wannan gado aka rasa wanda za a ci she wanda suka yanta wannan mata sun za su ci gado 'ya'yan shamul bin asiya ce ai 'ya'yanta 'yan wana ne kuma za su ci gado ba shine mahal ni ne zan ci gado ba ku ba to Allah ya dace na قال hmm. له عن أبي هلال أنه قال يا رسول الله فلا قال يزيد فينا سليما قال يا رسول الله وصلت بالرجل يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس معياه وغلاته ya fata an gane a ce babu fi rajin yusulmu ala yadda kace mutum ne ya musulunta annan ka bashi da kowa shi ya mutu amma yana da dukiya da bari aya ba kina da dukiya ya musulunta annunka kuma shi ya mutu me ya hukumcin wannan babu shi a naku babu namu ceto eh insha Allah zai zukansa ku sallaka amma kuna da wanda muke da shi to ku sallaka zai zuwa babu fi rajin muslim ala yadin rajin ka sun da mutum she kuma yana da dukiya amma bai haihu ba ba shi da kowa to da ya bar dukiya za a kai baituman ne ko a ba wanda ya mutunta a nunsa ne kana gane karatun haka zalika mutum ne aka tsince shi tun yaro yana tatata ya bata shi ka tsince shi kana kula da shi ya zama mutum ya tara dukiya ya mutu bai bari 'ya'ya ba shin shi da kake kula da shi ka ci gado ko a kai kudin bai tumani na fata an gane yamma ya ce hadasana yazid ibn khalid ibn mawhid ramli wa hisham ibn amar kala hadasana yahya kala abu dawud wa huwa ibn hamza mustalah hadis kenan ina tace da kai yahya nan ba kai ne ba gashi shine huwa ibn hamza kawai yayi yahya yayi shur da ba daidai ba ne ya fito maka dan waye don a karba hadisinsa عن عبد العزيز بن عمر قال سميت عبد الله بن مواهب ياتي يحدث عمر بن عبد العزيز عن كنيسة بن ضعيف قال هشام عن تميم داري أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد عن تميما قال يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يد رجل من المسلمين منين السنة اللي متيامه ya musulunta annubu menene ne hukunci a tsakanin su shi ya ce manzan da ce aula na su bi mahayaya bi mahayawa mamaci ya ce wanda ya musulunta da mutum shi ya fi jibinta al'amarinsa ina raye ko bayan mutuwarsa shi ke kula da rayuwarsa bayan mutuwarsa to wannan jisun wai su sun da fashi to amma nan tirmizi da sauran malamai sun inganta shi wanda suka inganta su tirmizi na ciki kuma da sauran malamai amma tirmizi ya ce wannan hadisin garibi ne to wanda suka faɗa haka to suna gan cewa in ka riga ka musulunta da mutum ko ina raye wani abu ya same shi ba shi da kowa kai mai jibin ta al'amanka ina raye kuma ya mutu ba wanda zai ci gadonsa ko aka ci gadonsa wannan shi na abin da ke sai ce da ke a nan na fata gani to ba za ka bai malu ba katin da muka yace nuna cewa wani da ke ta al'amar mutum gara a bashi da kai bai don kai bai ta tashi hankali ne kowa zai ce amma wanda ya tsinci yaro yaro har ya girma ya komai ba sai iyayensa yana nuka shi ya mutu ya bar dukiya to gara kai ka ci garin da kai bai malu don an kai bai malu musulmi za a bayarwa to kai ne musulmin da ka dauki nauyinsa gara kai ka dauka da wani lokacin jahiliya mun ce mutum yanta bawa to in ya mutu yana da dukiya in ba shi da 'ya'ya shi ka gaje shi to lokacin jahilan in ya 'yanta mutum to shi ya sayar da wannan 'yancin kuna gane karatun da sun kudi ta 'yanta mutum shi ka kira mutum ka ce kage na 'yantawa ne da Allah zai samu kudi la'alla zai mutu ba yaya to sayan sayar maka wannan yancin ɗaya eh, lokacin jahiri ana iskanci yadda aka gina wa yanzu a sadi yancin farko ba sai wanda zai mutu ba kuma in ya mutu ya bari 'ya'ya ba za ka gaji shi ba malala zai mutu a talauci ba lokacin jahiliya ciniki ke yi kafin kika kira wani ka ci kaga na yan tawa ne mu yi ciniki kamar mu dubu ɗari biyu a sai yancin koyaushe ya mutu yana da wani abu kai zaka gada sha ya ciniki ko wani kuma ya ce sa zo san da abin da zan baka kai kawo na ina mutu wannan bawan da na yanta na baka kyauta to shi ne manzara sallara sai na sai koya mana wannan addini na da dishirme ne ke cewa babu febe wala sadde wala ko ba da ko ba shi kyauta duk bai tabbata ba duk ba shi da kyau saboda ciniki na bisa jahala da sadaka kuma bisa jahala abin da ba sai ne ba ce hadasa na hafsi ibn umar hadasa na shuba an abdullahi da dinar an ibn umar radiyallahu anhu na rasul sallallahu alaihi wasallam an bai manzala yana sai da alwala saboda jahala ce an sai da shi bai za a yi wa an ba cikin mai cikar ba da kyautarsa kyauta ne mara ma'ana to wannan hadisin mutafa alaihi abin da ba shi da ma'ana ba da da ka sai da shi ka sai da abin da baka da iko a kansa Allah ya yi ni wadannan kacce nikin da kuke gana da jima kansa lokacin jahira an yi shi amma dini ya zai hana ne don zaman lafiya ma a'a ta ci kayan ta bawan ta da shi na sai masa dari biyar muna nan shi haihu muna nan shi mutu kuma ya bar kudin ta ga yanzu kai gima da ƴaƴansa ta ka saya wala'ansa kuma kai ba ka tinga da akwai ƴaƴa Allah ya samu dace قال حدثنا أحمد بن معاذ ya rajul yastahil ya yamut mutum ne ya mutu ya bar dukiya mai yawa matan tana da ciki kuma ana da yan uwa to sha masu za a raba gado to sha raba gado aji aje gado na yaron mai wanda yake ciki to yaron aka haife shi shi ya mutu to hukuncin da za a duba yayin da aka haife shi ya yi kuka shi ya yi kuka ya mutu to ya ci gado ake a doko gadon a bashi shi in wansa da uwansa su ci gado amma ya kuka ba ya mutu ana haifin shi ya mutu ba za a ba shi gadon ba a mai wancan gado a ba a kara maman kun gada ba ku gane ba yaro ba zai ci gado ba in haifin shi ya mutu take nan bai zo da rai ba da bai zo da ba zai ci gado amma ya zo da rai miki biyar ya mutu ko miki ɗaya ya mutu to duk abin da yan wanda suke da shekara ɗari sun ci shi ma ya ci kuna gane karatu shi sa shanin adalci na da wahala kai babban da kace shan wahala ka tashi lalla kai ne mai hidiman uban kai mata neman kuɗi ku yi noma har kai ka kai shekara 80 wanda yake cikin cikin shi man ya raho to gadonsa da naka dinde ne kuna gane karatu wanda ka shekara da ya kana sai fama da babanka da wanda ya kaci mai masan me yake yi ba shi aka haife shi ya haifo to ni an araba ku miki miliyan biyar biyar shi mina da miliyan biyar yau da ubanku daya sai kace gani ake gima kishi a nan ne ake talajima na fata an gane na ji mata suna surutu cewa in ta ji asibitin ka haihu akwai tukunci ne kyan in ka zuka ce an sai namiji to kana da dubu goma amma mace sha ba dubu biyar mace ya kamata ku ba labari yanzu matan an haihu to masu ba da labarin sai su zo su ba da labarin da namiji ne ba za su ba shi an ba da dubu goma so duk ko haihuwa ne ana sa haifi namiji ne don gado sai malam a kasar na son kudin ya yana sai wuce ya ta ba don in yi sallah ko yi jihadi ko yana ba a gado su a kundin su mijin zai mutu da wuri ita da yayansa ci gado da kuma ya mutu ba let's okay hmm. Akin, o oh, kuma akin waye da yi za a ke gado eh, in ma aje na mutum biyu an gan cikin mai girma na aje kamar tagwaye ko kwaje aje namiji daya an gama an bashi ko wani mace aka aka bashi sauran shi a kara ai ba laifi ba ne wannan ba wani mushkila ba ne na eh. eh an tabbatar da scan cewa namiji bayan ya kusan haihuwa amma kuma scan wata nan shirme ne eh tsakanin wata za a ce namiji na kuma haifi mace hmm, shanan Allah kyale shi hmm, abi yayi da kakanni ya bi tam bismillah mala hmm. babu nafsi ذلك قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن النبي صلى اكرم عن ابن رضي الله عنهما قال والذين عقلت ايمانهم فاتوهم نصيبهم فيغضب الله يعالج الرجل ليس بينهما نسبه فيدق احدهما الاخر فذكر ذلك الاقبال وقال تعالى كل اصحاب بعضهم اولى بعض suna Allah ya sa juma lafiya wannan da muka sahihi ne shi albani ya mangaran sa saboda ciki sanayin akwai abu zubair mudali su da kwaye mu ana ana can sanadin amma akwai ba a kan wannan hadisi da muka yi can albani ya yi kokarin inganta shi da hanyoyi daban-daban ina cewa حدثنا باب نسخ الميراث كالعقد bi mirasa rahim ba mutum zai kullace dangantaka da abokinsa shi na aka cewa ni da kai soyayya mu ya kai mu rubuta mu aji na mutu ka gaje ni kai kuma ka mutu ka gaje ni sha kulla in shari ya same ni ya same ka alheri ya same ka ya same ni wani ya sukuno ni zan yaki ko kasin gaskiya ne ko ba gaskiya ka tabbake ni sai kuma an taba ka an taba ni sha kulla shi sa yakin baya kare ba zancen gaskiya zance na san ka ne amini na ne sau haka na same ka ana dukan ka ba na tambaya wa yake ya faru ne abin da zan in taimake ka karasa da wannan mutum to wannan ake akidinsa da haka ake mutum ya tashi da aminin sashe su yi rubutu ana yi kabila ana yi na gida ana yi yanwanta a yi rubutu cewa kaga ina mutu ba abin na bari kai ka zo ka kwata kai kuma ka mutu zo mu shi mai akadi kuma duk bala'in zai same ni ya same ka duk ainihin da ya same ni ya same ka ya akadi shine abin da yake cewa babu nasu kabiras amma an zo qur'ani ya zo ya nasu shi ya ce duk wanda ya kulla da abokinsa ya zo ya mutu a zuba da wannan in wansa na gini su zo su gaji shi in wansa na gini su zo su gaji shi aka zuba da wancan hukuncin da jahiliya su yi kaga alkufur milat wahid a yanzu wannan gadon na kurishawa shi ne amerika take ma'ana shi su bari wasiti ce in ya mutu karinsa shayi yi akdi a ba karinsa ko karuwansa ko a gina masa wajen sinima daban shi hana yara babu nafsi miras al'aqd miras miras arahim shi qur'ani ya zai soke ce to dangi su zo su ci gado babu kare ba ci hadathana Ahmed bin muhammad bin thabit hadathana ali bin hussein an abi an yazid an nahwi an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu qala والذين عقدت أيمانهم فأتوهم نصيبا yace wanda suka kulle yarjejeniya suka rantse da juna suka dauki amana cewa za su gado a junansu ko alheri ko shari'a same su a yi to an na suka ce a cikin suratul nisa'in aya 33 yace in ba ka san ma'ana ba da yanda tafsirin sai kana ragin halifu a ragula mutum zai kulla soyayya da mutum amma laisa bai na huma nasab ba wani dangi ba yan wantaka tsakaninsu fa yari su ahaduhuma akhar shi ɗaya itikado da haka ne to shi qur'ani suratul anfar shi zai nasa wannan yace wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd yace duk yadda za a yi masu dangin wantaka da dangi wayansu su sun fi su kusanci su za su ci gado na fata an gane a cikin suratul ansar aya 75 wannan shine tabbata aka shigo da dangi ya mata ba sa cin gado a lokacin jahiliya kuma gadon ta ake yi barantana ta ci gado saboda baban ka yarga ya bada sadaki ya mutu to ƴaƴan za su ci sadakin uban in ma su doki kishi uwansu su aura ko su aura da ita wani su karbi sadaki ubansu saboda son kudi duk ana wannan eh Allah Allah da ƴan bokun namu suna karanta dini karanta abin da ya faru kafin manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam ba za a yi wannan iskancin ba amma yanci yancin da suke fada ba Allah ta nusu ba san Allah ba ta mafi yawa ƴan jaridan mu a yanzu wasu albashin kirki amma kuma suna tare da nifaka su munafike ne mafi yawansu suna zuga wannan dan bolan na wannan dan kwayan wanda yake zagi annabi cewa an hana ka ka dauka ka kara mana kana da yanci ke dan gari da kai musulmi ne na gari kana zuga ce ifada albarkacin bakinsa wannan kalmar da kake fada ka ne sai kici ci amma ka ce ifada albarkacin bakinsa yanzu kusan ture da suka yi wannan dokar fata albarkacin bakinka ka zagi dokansu ko ka dokan dokansu shi za kama kama za kama kama amma ba wen john ba ne fa a'a abin nan yan jaridunmu ne suke zuga wannan dan kwayan cewa an hana ka ba doka ba ka hakkin fada albarkacin bakin ba ma'ana ko yana da haƙƙi kenan manzala shi ba shi da haƙƙi kasan na famba ba mai sa ba dinin baki ke in Allah ya tashi kama mu zai kyau ba sai a ga mutu ya rike karbi na zare da muna amma gabar nan ya za a kurin da zuga mutum ce na ya faɗa albarkacin bakinsa wanda ya hada hauka da kwaya faɗa wannan magana kuma ku zo kuna buga shi bismillah bismillah na abun mamaki gunzubin jahilai da wani su yan muku oye bincike ke yi bincike kusa ne bincike kuwa sai mai bincike bincike da ubansa aka zaga zai mimita abin da aka zaga uban ba shi aka shi ba da uba aka zaga amma garin da kana mamaki har wayansu ma wai bincike ke yi ka kalle annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kalle shi ka ce ya kwartanci hadisi na cikin buhari wannan lafzin har duniya tashi ta wajen da ya kwaso wannan magana ba su fada wannan lafzin ba hadisan da yake fada hatta wannan lafzin babu ya kara nasa mawawa wawa ne mai son suna ne ɗan kwaya ne kuma maukaci ne kuma ba zai albarka ba shi ya tuba shi ya tuba iskanci ne kuma ya samu dama ne in a saka ka gagaji gidanku ka je can ka fama kuma kar ka taba annabi zanadika akwai zindikai akwai waɗannan littattafan da suna akwai mu'tazila ce a ce akwai muna kira aklaniyun she zo ina ji su ya tabbata waje manzala wani manzala ya ce an kaddara man arziki na a karkashin rumi na abin nan mashi na she mu'tazili zo ce to kaga wannan hadisin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce arzikinsa yana karkashin mashinsa ya saba da qur'ani manza Allah ya ce wa ma arsalna ka ila rahmatal alamin sha soki wancan eh. shi ba malami bane maukaci ne shi soki to shine zandaka izo qur'ani ce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ce oh wannan ayan ba mu yarda shi ba ya manzo Allah da ya fi surun kowa Qur'ani ce ya ayyuhan nabi takila wannan takwa na fa wannan aya min sahabbai da shiga da shi a ciki a soke shi a koma wajen annabi Ibrahim yana annabi Ibrahim ya ce Allah ka nuna mu yadda ake raya mamaci ya ce a annabi Ibrahim da shi ne umar baki ɗaya a kawo na aya sun sahabai a bakar suka sa wani aya sha soke wannan haka ake yi a jami'oi na waje shi zan kage mutum na nan an teje drasat islamiyya a kasan france ko birtashe ya zo da ban daga shi zo zo da zoro an wanke kwakwaron da irin ake gaya masa to da shi ya kuma suka tashi suna so su soke sabe sha'ar wannan hadisan an zo an doki wannan su zanadika suna zagin annabi ne direct sai shi a kuma su koro a jisun sai su ce to wanda ya ruwaito wannan jisun shi ne ya taba nabi to wannan mutum wannan yaron dan koyan abin da yake kansa da ya samu kudi a wajen yan shi'a ba jami'an su suna wasa da zaman lafiya ba ya yaro ya fita ya ce an tsaye masa mota guda biyu ji kuma ya fito ya ce iran su turo masa kudi shi zai abin da wanda bai ba kuna ji ma'ana duk boko haram ne masu satan da suke kawo masu kayan yaki mun kasa gane ina na ake shigo masu da bindigan na mai harsashi dubu shi kuma ya fito karara ya ce a kawo masa kudi daga iran kuna ji amma bari yaro yana tafiya ciki she ya kashe mutu ku kuma yaron nan kamar a haɗe da akwai man ɗashin lafiyar masa tare amma mamaki ni mamaki kunzumin jahilin nan wai da sha su ke bincike ke a bincike ne da bincike zai mai bincike shi liman maliki saboda kaunan manzan Allah ba iya sa takalmi a madina duk sai da ike fada buhari ya rawaito shi buhari ya rawaito shi na wajen mota malik shi yake daga sahabai zuwa su imam maliki duk wanda shi ne ke so manzan Allah ce a yanzu kuma musulmi dan musulmi zai ce wai ima ina ja a bar yaro na lissafin ke yi in jahilci man za a yi a dan ce tare da jahilci jahilci ya yi yawa to mi ke sun koya ne har a ce wani lissafin ke mutum da ya zo zance auren safiya safiya za na sallara alaihi wasallam shi ne waliyin mu'mine baki sai Allah ne fara annabiyyu auladul mu'minina manzana sallallahu alaihi wasallam zai iya daura aure ƴaƴanka mata ba su da ya shawarce ka ba to amma wannan mawukacin da ya zo ya ce an daura aure safiya ba shaidu sauraka an umarci manzo Allah kenan yayi yi fyaɗe to annabi inda yana da hankali ƴaƴan namu ma da matan da duk mu da manzo zai yi aure da al'ummansa wani ajin dama ka san kawai na annabi ne shi ka zo ka ce tun da ba shaidu shaidu hadisan shaidu majisan nan akwai mangara ma kansu ka ce manzan da ka kafa shaidu manzan da kafa fa shaidu zai aure kuma da ka sa nan mai shi ka ce tun da an ba samu shaidu bare a hanyar abin wannan kalmar in za a gaya baban kanin zai ce kuma abin mamaki masu hankali a cikinku har an sa shi wahama musamman 'yan boko yan boko sha nufi na bani tsoro wai ke mangana yan boko macici masu cici nan kowaye saboda abin da suke so na talauci ya dame su ba sai karfin boko ba sai addini ba shi su tara kowaye kowaye kowaye fa allah ma waye ne fa an sa allah cike da kowaye allah ma waye ne fa ko ku yi karatu mai amfani amma irin tafiyar da ake arewa mutum zai cika baki zagin mutane ya ce an buga an buga an buga bai shi an buga da zagi annabi an buga da zagi annabi an buga da zagi annabi jama'a ko sunan ka ne yadda malam abdurrahman yake zaune malam ah, ah, ah, abdulkasim in kana mutunci da shi ka zo ka kira sunan babansa inda suna yake Allah yana kaunan ka she ka ga mutuncin ka yaro babu shi ka ce baban wani amma ka zo ka dukko maganganun da ba sun asalinsa ba amma ka kuma ka kara naka arabiya wani yaron mafafi ne wani sai shiya ma sun ce ba san shi ba shiya na gan sun yi rajji sun ce ba san shi ba shiya sun ce kare ke ba dini ke ba shi a sun nemo bara a kan zai zama gemage ne kuma abun mamaki almajirai babansa masu samu kaji ranar maulidi nade-nade da yake masu shi za su binsa babu allah kare suke yi wanda sun saba da halifa halifa bai nade su ba shi ya nada su shi ne suke binsa bai tare jama'a tare jama'a to gani ya siyasa ne zai zo bi fatin ka gani eh, kai kana jama'a mutum da shi to ka san dan siyasa da zai zai bi ka na zagi annabi a ce ka zabe shi mun zai hau a kalin a zabe wanda zai zai baka masallaci ka zagi annabi mu ban da jama'a ba dan siyasar da zai ka zabe shi ibu da ka masallacin ya zama lafiya kano karbuta shi ka aji ba annabi ba za a gada ko sahabi a nan da ba zai yi ba gani fatan Allah ya samu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi